d'ailleurs hier aussi. Voilà. On écoute, je me tire. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim. da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau litinin bakwai ga watan agusta shekara ta dubu da da uku a bangaren rahotannin namu za ku ji cewa 'yan najeriya mazauna yankunan da ke kan iyaka da jamhuriyar niger na ci gaba da zama rashin tabbas kan abin da ka iya biyo baya cikar wa'adin da kungiyar ecowas ta bayar ga gwamnatin mulkin soji ta kasar nijar da ta hambar da gwamnatin farar hula kasar haka zalika a yayin da aka yi hasashen yiwuwar kungiyar ecowas ko sai da yawo ta zartar da kudirinta na amfani da karfin soji kan sojoji da suka yi juyin mulki a nijar bayan shuɗewar wa'adin da aka ba su ana ganin sun da wato na ganin sun maida muhammad bazum kan mukaminsa harkokin yau da kullum na gudana kamar yadda aka saba a birnin yamai babban birnin kasar ta niger waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni to amma da farko gasar fila hashin gumel da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugabannin kasashen yammacin Afirka sun ce za su gana a ranar Alhamis domin tattaunawa kan rikicin Nijar bayan da shugabannin sojojin kasar suka bijirewa wa'adin dawo da hambarar irin shugaban kasar ko kuma su fuskanci yiwuwar shiga tsakani na soja. Ƙungiyar raya tattalin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta ce za ta gudanar da wani taro na musamman ranar Alhamis a Abuja babban birnin Najeriya kamar yadda kakakin imus Lungu ya bayyana. Bayan da wa'adin ECOWAS ya cika ranar Lahadin da ta gabata ga sojojin Nijar su dawo da shugaban kasar Mohamed Bazoum, shugabannin sojojin da ke wurin sun ba da alkawarin kare kasar tare da rufe sararin samaniyar jamhuriyar Nijar. A ɗaya bangaren kuma, a bayan juyin mulkin da aka yi jamhuriyar Nijar ɗin da ya hamɓarar da shugaban Mohamed Bazoum, 'yan jarida na fuskantar barazana ko hare-hare tare da katse musu hanyoyin yaɗa labarai daga wasu gidajen rediyon Faransa guda biyu. an yi wa 'yan jarida akalla na gidajen labarai guda hudu barazana ko kuma kai musu farmaki wasu kuma sun bada rahoton an lalata kayan aikinsu a cewar kungiyar masu sa ido kan kafafen labarai reporters without border ko rsf a gefe guda kuma ranar uku ga watan agusta an toshe siginonin rediyo na faransa na ƙasa da ƙasa na rediyo faransa da france 24 a cikin nijar. An yi juyin mulkin ne a daidai lokacin da aka nuna kyama ga Faransawa a ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka, inda 'yan kwanaki bayan masu zanga-zangar goyon bayan gwamnatin mulkin soja suka kai hari kan ofishin jakadancin Faransa da ke babban birnin Yamai. Hare-haren ƙasar Rashi a Carson da Kharkiv ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla uku tare da jikkata wasu uku. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce hare-haren da sojin saman Rashi ke kai na raguwa cikin tasiri a sabuwar ƙididdigar yaƙi. Kasar Rasha ta kira taron zaman lafiya na jidda kan Ukraine wani yunkuri ne da kasashen yammacin duniya ke yi na marawa kib baya kamar da kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito. Hukumomin yankin sun ce an kashe wata mata 'ya kasar Ukraine a harin da Rasha ta kai a birnin Kherson da ke kudancin kasar. Gwamnan Kherson Alexandra Prokudin ya bayyana a shafin sa na Telegram cewa an fara kai harin ne da tsakar dare kuma an ɗauki tsawon sa'o'i da dama ana yi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Birnin Washington na Amurka bai taɓa zama wuri na abokantaka musamman ga shugaba Donald Trump ba, kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na kokarin soke zaben shugaban kasa na 2020, Trump ya yi gaggawan nuna rashin jin daɗinsa. Trump ya shida manema labarai cewa ya yi matuƙar baƙin ciki da ganin ƙazanta da rugujewar gine-gine da kuma rusassun gine-gine a lokacin da yake wucewa ta cikin babban birnin ƙasar zuwa kotun tarayya. Masu kare birnin Washington na jin Trump koyaushe yana da tankiya da gundumar. Dimokuraɗiyyar Washington gaba ɗaya tana da kyau ga shugabar Dimokuraɗiyyar Washington baki ɗaya tana da kyau ga shugabannin Republican amma ta kasance mai tsananin adawa da gwamnatin Trump. Tawagar Trump ta ce ba za a iya samun shari'a ta gaskiya a Washington ba. Daga ƙarshe ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi ranar Litinin cewa 'yan sandan Angola sun kashe masu fafutuka fiye da goma tun daga watan Janairu, inda ta buƙaci gwamnati ta gaggauta bincikar rahotannin cin zarafin taki haƙƙin bil'adama. Haka zalika ana zargin hukumomin tsaro na kasar da kame tare da tsare ɗaruruwan mutane ba bisa ƙa'ida ba, in ji ƙungiyar mai zaman kanta a cikin wata sanarwa. Hukumomin tabbatar da doka da oda Angola da suka haɗa da 'yan sanda da jami'an leƙen asiri suna da hannu wajen kashe mutane a aƙalla sha biyar ba bisa ka'ida ba in ƙungiyar In ji ƙungiyar Human Rights Watch. Masu fafutuka na siyasa da wasu sanannun mutane da masu shirya zanga-zangar su ne manyan wuraren da aka zarga ya take haƙƙin 'yancin ɗan adam wanda human rayuwa sai Allah wadai da shi. Sarfila Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yanzu kuma sai rahotanninmu da za mu faro su daga Najeriya. Inda 'yan Najeriya mazauna yankunan da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar ke ci gaba da zaman rashin tabbas kan abin da ka iya biyo baya cikar wa'adin da kungiyar ECOWAS ko da yawo ta bari ga gwamnatin mulkin sojin da ta hamɓar da gwamnatin farar hula ƙasar ta Nijar. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir wanda ya ziyarci iyakar ƙasashen biyu da ke garin ilela ya kuma aiko mana da wannan rahoto. Iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar sun kasance wurare da ko da yaushe ke cikin hada-hadar kasuwanci da cuɗayya tsakanin al'ummomi na ƙasashen biyu. duk da kasancewar wa'adin da kungiyar ecowas ta bayar ga jagororin gwamnatin soji da ke rike da iko a niger ya kare ranar lahadi jama'a a bakin iyakar kasashen biyu a garin ilela ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya sun ci gaba da gudanar da lamuransu na yau da kullum duk da yake suna cikin rashin tabbas kan abin da ka iya faruwa idan aka yi amfani da karfin soji a ƙasa ta niger a nan inda nake ina cikin garin ilela kuma 'yan mitoci kaɗan ga zuwa bakin iyaka kuma al'amuran kasuwanci na tarar da suna gudana yadda aka saba har na samu zantawa da ɗaya daga cikin 'yan kaso da na tara a wannan wurin mallam ya sunanka sunana alhaji aliyu morocco mai canji ilela. ito gaskiya dole hankalin kowa ya tashi saboda abubuwa ne kake ganin in sun faru tun da kai kana makwabci abubuwan za su iya shafa ka to gaskiya duk lokacin hankalin mutane ya tashi amma yanzu da wa'adin ya kare aka ga babu wani abun matakin da aka dauka sai kuma kowa ya dawo cikin hayyacinsa alhaji abdullahi murdiya illela yan maganin da aka cewa gaskiya na wani fada ko ana son ayaban nan babu shi illela amma dai kana matsayin dan illela idan ka shiga nijar irin kwanni to zaka tarar da sai dan Nijar ya ga ne kaɗan Najeriya ka shiga sai shi fara zagin shugaban kasa da mutanen Najeriya da wa da kowa da da ka ce open za su taso ba haka shi amma akwai wani wanda ka gani wannan abin ya same shi ko kuma dai kai ma labari ne ka samu to lallai na ji labari amma ni kaina na zo kwannen nan ni SK wannan ɗin ina tsaye amma dai ban ce musu komai ba suka ɗora zazzagi har wa yau na zanta da wasu shugabannin al'umma a yankin na illela Sunana muktar tuku abrahaman ciro mai duk abubuwan da muka saba yi muna yi mu dai anan zaman mu lahiya lau muke zaune ba wata matsala kuma dai ban matsala da kil dan ruhe bodan shi daya wata yan da za a ce akwai saboda ko je da kasuwan ba ta irin cika ta saba cika ba saboda an kulle boda. Bakin iyakar kasashen biyu ya kasance rufe sai dai rufe iyakar bai hana shiga da ficen mutane ba daga kasashen biyu ta amfani da hanyoyin ƙasa da ke cikin dazuka. iya sunanka? Zayan daga Kwanni. To na gane ka a cikin Ilela kuma an ce an rufe boda ya aka ka shigo. A daji muka kewayewa muna kewayewa daji na amma ba a bi cikin boda. To me kuka zuwa yi a nan Ilela din? To muna zuwa na sayayya na kawo goyo na kawo na na kawo goyo na za ta sai kwai. sai mu koma kasancewar yankin bakin iyakan najeriya da nijar akwai jami'an tsaro masu yawa da ke aiki a yankin sai dai daga baya an shaidi shigowar karin wasu sojoji a garin na ilela tun kafin a yi juyin mulki a jamhuriyar nijar sai dai abubakar jarman ilela ya ce dama an tura su ne ilela saboda matsalar rashin tsaro da ta haddabi yankin dama wa'annan sojojin akwai su kuma da wasu wa'inda mai girma gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto wa'inda ya turo muna a wannan karamar hukumar mulki ta ilela domin su tsaya don kariya al'ummar karamar hukumar mulki ilela akan matsalar bandis da ta dame mu a halin yanzu dai al'amura na gudana ba wani sauyi a garin ilela da ke jihar sokoto garin da ya iyaka da jamhuriyar nijar duk da halin da ake ciki na takaddama da sojojin da suka yi juyin mulki a kasar ta nijar kuma bayanan da na samu daga garin kamba da ke kan iyakan nijar da najeriya a jihar kebbi duka labarin ɗaya ne muhammad nasir muryar amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir yanzu kuma sai rahoton mu na gaba wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. daidai lokacin da 'yan kasar ke hasashen yiwuwar kungiyar ecowas ko sai da yawo ta zartar da kudurinta na amfani da karfin soji akan sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula bayan cikar wa'adin da kungiyar karkashin jagorancin shugaban najeriya bola tinubu ta basu na ganin samai da muhammad bazum bisa kujera harkokin yau da kullun na gudana a birnin yamai ba tare da wata fargaba ba to kowace irin fasara za a yi wa matsayin na ecowas ko sai da yawo tambari kenan da wakil wakilin sashen hausa na murya amurka suleiman muni barma ya yi wa abdulrahman alkasim mai sharhi akan al'umuran yau da kullum ina ga babbar fasara ita ce eh, na ɗaya dai eh, latizawa da aka samu daga cikin arewacin najeriya da sarakuna da 'yan kasuwa da sauransu da kuma eh, nan cikin ƙasa mutane sun yi umarni da influence da suke da na su ganin tasirin da suke da wannan abubuwa ya kasance bai afku ba saboda tsinkayen da ake abin da ke iya hassadawa abin da yake iya biyo baya na tashin hankali ko na damuwa don ina ga wannan abun ya taimaka kuma daga wasu kasashe musamman ƙasa algeria da ta ce ba ta yarda ba a magance harkar nan ta hanyar soji ya kamata a magance ta ta hanyar siyasa kuma babu wani abin da za a yi na hanyar siyasa a Nijar wanda ba ta ciki ina ga wannan abubuwan sun taimaka to amma ya zai iya kwatanta matsayin na ECOWAS a yau cin tuwon fashi ne ko kuwa ta janye kudurinta na kai farmaki ko kuma amfani da karfin soja eh, ni ga nake duka maganganun guda uku suna nan abinda da ya kamata a sani ECOWAS ya kamata ta saboda ta cetar da huskarta da darajarta da kimarta da take daga kasashen ya kamata ta kai wani mataki kuma wanda ya kasance matakin ita ce za ta hiddo shi da kanshi ko da magana na diplomasiya ce ko da magana ta siyasa kuma ko da wace magana ce amma kai ya kasance ita ecowas ya kasance ajanda an azo mata shine daga waje ko daga wasu kungiyoyi ko da wasu kasashe a ce to yanzu tunda kaza ta faru a yi kaza tunda kusan game da ake cewa ba a yin a yi barin gari a kwashe shi lahiya a ce ba a bar wani abu ba dole sai an bar wani abu to masu su sojojin na ya kake gani babu wata kofa da za su bude ta ba da damar sulhu a maimakon eh, jan daga a inda babu magana wani sulhu ko kuma a ce ana neman soji su jawo da baya ko dawo demokradiyya ko kaza ko kaza ai maganin ma sasantawa da duk wata barazana babu ita ai abin da ake son a cimma wani hali ne ake son a cimma irin haka duk da ke mun san eh, ƙasa ga irin da take da eh, tarihi na irin wannan abubuwan ba a taba zawa yau wagga gabar da aka zo ba a sha baya maganar da ake yanzu duk ta santa da za a shiga idan ba a hankali ba ya ne za a gaugauta mulki da farar hula ta hanyar sabin zaɓuɓɓuka da sauransu ta bisan shine yanzu matakin da za a kaiwa na gaba talaka kuma na korafi na kuka akan cewa suna cikin ukuba bayan da za a yi mahalin da muke ciki a ce ba a magance matsalar ta siyasa ba amincewa ko rashin amincewa da sabbin hukumomin nan sakin tsohon shugaban kasa da wasu abubuwa a ce ba a magance ga matsalar ba a ta yi neman magance wasu matsaloli wanda su wa'ancan matsalolin ah, consequence ne na ita wanga halin da aka shiga An gaida Sulaiman mini Barma masu haro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ƙungiyar kwadago a Najeriya ta ƙalubalanci gwamnatin tarayya kan ta bayyana wa 'yan ƙasar ƙarara abin da take shirin yi da kuɗaɗen da ta cire na tallafin man fetur da sanya matakan da za su kawo sauƙin rayuwa wa talakan Najeriya. A wani tattaki na gama gari da ƙungiyoyin kwadago a Najeriya suka yi a jiya Laraba sun bayyana cewa talakan Najeriya na shan ukuba don haka suke buƙatar gwamnati ta martaba yarjejeniyoyin da suka yi don samar da sauƙin rayuwa ma 'yan ƙasa. Mr. Eugene Manji, shugaban kungiyar kwadago a jihar Plateau, ya ce cire tallafin man fetur ba tare da gwamnati ta tanadi matakan rage zafi wa 'yan kasa ba, ya janyo wa jama'a matsaloli da dama. Talakoki suna shan wahala sanani domin an kara kudin mai. Domin an kara kudin mai, yakan je ya shafe komi, ki je kasuwa ne wanda ya saya kaya kauye ya kawo zai sake biya kuma shi zai mai da kuɗi shi ya ci riban shi. To talaka ne mai je ɗauka kuɗin ne zai saya. A yadda muke ciki yanzu a watan matsala ni an sa ko makaranta iyaye daɗayan ne su biya kuɗin makaranta kamar me yanzu me kuke bukatar ita gwamnati ta yi muna son da gwamnati ta bada zarafi su zauna tare da ma'aikatan eh, abin shugabannin gwadago da na kuma na gwamnatin suka sa amma su sun je gaba sun fara cire kuɗi wasu a neman biliyon ɗari biyar a neman talakoki na talakoki na cikin kasar najeriya a yayin da yadda su nemo su musayin da su nemo waɗannan mutanen ba amma nufin su dinga ba su dubu takwas a kowane wata a wata shida dubu takwas zai ma mutum me. kudin motar talaka nan zai duka zuwa nan ba abinci ba zai biya maka bukata ba dokar wannan kudin jan wani abu to wannan ba su zarafi su kawo shawararrayin da zai kawo mana ba su ba su zarafa sai sun yi sun fara gwamnati sun fara yanzu sun manta da waɗannan kwamitin da aka sa din kenan. shi ma shugaban kungiyar kwadago na masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu wanda aka fi sani da tuc reshen jihar plateau kenneth shama ya ce sun lura ana kashin dankali ne a harkokin gudanarwa a najeriya inda masu mulki ke rayuwar walwala yayin da talaka ke cin kwakwa. Ba muna neman wani abin da ya fi abin da za a iya yi ba. Muna so su nuna mana gaskiyansu kuma nuna mana cewa abubuwan nan da suke magana zai iya faruwa amma ba ka ganin kamar wannan matakin da kuka ɗauka na cewa kila idan ba yi abin da ake bukata ba za ku shiga yajin aiki ba ka ganin kamar zai shafi talaka fiye da abin da ake gani yanzu to talaka ma riga kasa talaka wani talaka yanzu safe da dare kowa yana neman me zai ci me zai sha ko kana da moto ko baka da moto wannan farashin fetur eh, eh, yana damun kowa da kowa ba mun ce su canza maganan ko taken su akan wannan ba amma me za a yi da kuɗin damuwa mu kenan mun ba su abin da ya kamata yi da wannan kuɗin amma me suka yi a zo ma zo na zallan mitin ma da za a yi sun ki su zo mitin da ba mun ce za mu je wannan eh, protest ko rally ba sun ki su kira mu don allah gwamnati su san cewa wannan abun ya shafe kowa da kowa su farashin petrol ya wannan amma za ki gansu sarin za su kai da motoci fiye da hamsin suna samun mai su aina ne in ka ce ma tallaka yi hakuri kai ma ka yi hakuri kar zallan tallaka ne ya zama cewa shi ne yana hakuri kai baka da hakuri duniyan da muke kenan kuma bai kamata ba. Rabiu Muhammad da ke sana'ar tuka keke na Pep a Jos ya ce yana goyon bayan kungiyar kwadagon saboda irin wahalar da mutane ke ciki. To ga tsadar rayuwa abinci komai ya yi tsada kuma ba kuɗi ya kamata a ce gwamnati ta duba ma'aikata a ƙara musu salarinsu ko mu ma 'yan keke da mu abinci in Allah ya yarda. Kama unguwarku ya kaga mutane ke yanayin rayuwa. gaskiya ana shan wahala sosai saboda inda a da ake cin abinci ma yanzu gagara yake ko a gidanmu ma gashi nan ni dai keke na fe nake tuka a haka na fito ne na dan yi fafutuka a samu abin da da a ci a gida amma yanzu duk abin yana wahala ne ita ma malama christiana samson ta ce sha'anin harkokin kasuwanci ya yi sanyi saboda rashin kuɗi a hannun jama'a kasuwa gaskiya ba ciniki don maganan mai kwastomomi suna complain a kai ba kudi bayan da za su yi su transport ma ya gama ba su a samu transport shiga kasuwa da me da me kike saidawa na sayar da atarugu tomatoes su cabbage su alaiho duka na sayar amma kasuwan baya tafiya don ba kudi kenan za a ce kudaden su ya haura su ma kasuwa kudade ya haura don kudin mai kudade ya haura don kudin mai zan sun zo kayan ya kamata a sayar da shi a kaza za a ce to ba kudin mai sai ana kara kudi suna topping don su samu su cire kudin transport nasu a ciki to amma yaya rayuwa yake musamman da iyali a gida rayuwa akwai wahala fa don abinci samu abinci ma ya zama wahala yara masu samu abinci ya zama wahala in ka samu da rana da kirka samu na yamma so komai ya zama mamu da wahala batun kuɗin makarantar yara fa da sauran ba magana ma ga school fees an kira mu mu sun mama wai za kara school fees wanda ma ba mu karasa biya ba ne ma tun na last time ana kan bi na so kin ga abun kuma ba za mu iya ba su sun ce wai su in ba mu biya ba su ma yaran su ba za su iya su fodarin ba ba za su iya ci abinci ba so da mu ne su ma suna takama to in ba mu kawo ba wai zai ba su so komai ya kara kai kina gan me gwamnati ya kamata ta yi ta kaman me me ya kamata ta yi domin ta kawo wannan sauki ya kamata ya tallafa mamu da maganan mai don in mai ya soka komai zai soka in kuma mai bai soka ba ba abin da za samu da sauki amma mai ya soka dole tallafin nan sai ya sai ya abin nan sai mu samu da sauki Ga Malam Awal Isa Yakubu kuwa sha'anin noma yana nema ya gagare su saboda hauhawar kuɗin taki da sauransu. Yawwa alhamdulillah muna noma kaɗan kaɗan amma noman ma yanzu ya koma ya zama sai masu ƙarfi saboda in dai wai kai kana da gona baka da ƙarfin da za ka yi to noman ya zama wahala ne a gare ka saboda yanzu taki ya zama wahala masu aiki sun zama wahala eh har in wanda yake da karfin zai kai tractor yanzu bari ga miki akwai mutanen da suna nan tractor ma yake musu aiki a gona amma sun zuba kuɗin kuma a eriyan gurin ma ruwan saman bai wadata yadda gonan za su ci amfanin shi ba saboda har yanzu wani ma yana cewa bari je gewaya ba don ya je gewaya ya gani dai faɗi ne a wurin to ya ake kula da iyali wato alhamdulillah iyali kawai ana maneji ne idan maimakon da kana cin irin dubu biyu to zai ya kamata bai wuce ka ci 800 ka hakura ba kai akwai wallahi da tijin da ma yana ba ma yaran ne kawai shi da matan shi su akura ba su ci don a jiya jiya ma akwai tsofon da an ce yana kan tafiya ya faɗi an ɗaga shi da gashi asibiti yana magana to shi da gashi asibiti ma kuɗin da za a shi a bashi ya ba ma yaran abinci kawai ya ba ma yaran abinci ma ya haƙura kawai sau nawa an yi su sun fi abin da suka fi kuma ba wai a a cikin gari nan ba har a ƙauyukan haka ne ko ina da ka sanya haka yanzu mudun masara abin da ana sayan shi sabon shi 800 garin shi 900 ta ya kake ganin kamar hukumomi za su shigo domin a sasanta wannan to alhamdulillah gaskiya muna kiran hukumomi ga halin da ake ciki in har za su iya su duba talaka don saboda me in suna duba manya to abubuwan bari ba ko da manyan ma suna kan kokawa amma talakokin fa wahalan da suke ci ya isa dan wasu wallahi suna iya rasa rayuwar sai dai ka ji anan ka ji anan ka ji anan haka ne da yanzu mutum ya zo yana sadda wani abu ne haka inda na kayan abinci da ga an kewaye an rufe ana ta auna yanzu garin alabo in kika je yan alabo ke ga inda ake aunan garin alabo da shine koma baya ba a kula shi amma yanzu kika je ga ana sayan garin alabo kya ce wani kaso wani abu ne ake daban to amma iya saninka iya fahimtanka menene ita gwamnati ya kamata ta yi takamamme wanda za ta kawo sauki matalaka to gaskiya alhamdulillah abin da muke so gwamnati ta yi tun tunda an ce tana da rumbun tara abinci yau wato rumbunan tara abincin nan su taimaka su daure su bi hanyoyin da zai dace wanda zai shiga hannun talaka ya samu ko da bai da kuɗi din in dai da sauki dai iya samun ɗan kuɗin da zai saya ya yi maleji to shine saukin da zai shiga ya darge mana amma in suka buɗe suka bi hanyoyin da zai koma hannun masu kuɗi kuma da a sake karɓa ne a manne shi wahalan bai zo kan eh, saukin bai zo kan talaka ba wahalan ya sake dawo ya sake dannewa kenan A jihar Plateau dai tattakin ya gudana ne cikin lumana tare da la'akarin kwarye-kwaryen zaman lafiya da aka samu don karɓa ta gari su yi amfani da zarafin zanga-zangar su haddasa hargitsi da zai maido da hannun agogo baya. A halin da ake ciki dai shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya gana da shugabannin kungiyoyin kwadagon na kasa inda ya yi alkawarin gaggauta tsarin tattaunawa da su da zumar duba kan shawarwarin da suka bayar. Shugaban kasan ya kuma ba da tabbacin cewa matatar man fetur ta Fatakwal za ta fara tace mai nan da watan Disamban bana. Shugaba Tinubu ya kuma ce zai tabbatar da ganin an cimma yarjejeniya kan sabon tsarin albashi da za a rika biyan ma'aikata a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Madalla, yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. Masu kashin baki kan lamuran wasanni a fadin duniya na ci gaba da jinjina da yabawa kungiyar kwallon kafar mata ta Najeriya ta Super Falcons kan namijin kokari da jajircewar da suka nuna. a wasan zagayen 'yan sha shida na gasar kwallon kafar mata ta cin kofin duniya da suka fafata da kasar ingila duk da cewa dai an fitar da su daga gasar da safiyar yau litinin ne aka yi karon battar karfen tsakanin zakarun na nahiyar afirka da zakarun nahiyar turai wato ingila inda ingila din da ta zo da niyyar laƙume najeriya kamar yadda ta laƙume china wankin hula ya nemi ya kai ta dare wasan nasu dai ya karkare ne da kunnen doki ba wanda ya zura kwallo har ya zuwa bayan ƙarin lokacin wasan wanda hakan ya sa aka buga penalty inda ingila ɗin ta yi galaba da ci hudu da biyu to sai dai a ta bakin dan jarida mai fashin baki kan lamuran wasanni umar faruk bukuyum 'yan najeriya na cike da alfahari da kwazon 'yan matan na najeriya ingila dama tana ɗaya daga cikin kasashen da ake tanan za su cin wannan kofin da faransa da kuma japan saboda haka a yadda aka buga wasan yau an buga wasa har minti 120 aka zo aka yi bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty wanda dama wannan kowa ya san sai mai rabo shi sa a ci ko a kwallon maza yaran sun taka rawar gani yaran sun burge kuma yaran ainihin sun yi iyawayen su sun yi kokari kuma su ingila ai duk wanda zai tunanin ingila sun yi musu kallon hadarin kaji ma'ana suna tunanin cewa za su samu bagas za su sami ah, ah, super falcon da sauki to sun yi kuskure domin kuwa an ga yadda suka yi kokari duk da yake akwai rashin sa'a bangaren super walkon din tunda an gaski cewa akwai rayar wasan ingila da aka ba jiyan katin ma'ana katin kura aka dawo goma da sha ɗaya wanda ya kamata inda da sa'a tun a minti casa'in da biyar dina ya kamata a ce najeriya ta zira kwallo koda guda ɗaya ne a ɗaya bangaren kuma shahararriyar 'yar wasan ingila lauren james ba za ta kara bugawa kasar ta ingila wasa ba har a ƙarasa gasar ta cin kofin duniya ta bana sakamakon jan katin kora da aka bata a wasan matakin 'yan sha shida na gasar da suka fafata da najeriya da safiyar yau litinin a minti na saba'in na wasan ne james ta taka bayan 'yan najeriya michelle alozi bayan da suka yi wata karfiya suka faɗi ƙasa inda nan take alkalin wasar ta nuna mata katin gargaɗi to sai dai kuma bayan nazarin hoton bidiyo alkalin wasar ta soke katin gargaɗin zuwa jan katin kora wanda hakan na nufin james ba za ta buga wasanni uku ba bisa dokar hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa dokar ta yi tanadin dakatarwa na tsawon akalla wasanni uku ga duk wani dan wasa da ya kokarin cutar da wani ta hanyar dunguri duka harbi kutufi cizo ko kuma tufa masa yawu da gangan a matakin da ingila din take kuma wasanni biyu ne suka rage mata har ya zuwa karshen gasar ta bana wanda hakan na nufin za ta rasa shahararriyar 'yar wasar da yanzu haka take kan gaba a yawan zurawa ingila din kwallaye a gasar ta bana a halin da ake ci kuma yanzu kallo ya koma kan kasar morocco yayin da aka yi wajen da dukkan sauran kasashe uku da ke wakiltar nayar afirka daga gasar ta cin kofin duniya wato zambia da afirka ta kudu da kuma nigeria a yau murtala faruk sanyin na muryar amurka a washington dc a gaida na san inna da labarin wasanni wanda kuma da haka muka zo ga shiri na karshe wato labarai a taɗaice. shugabannin kasashen yammacin afirka sun ce za su gana a ranar alhamis domin tattaunawa kan rikicin nijar bayan da shugabannin sojojin kasar suka bijirewa wa'adin dawo da hambararren shugaban kasar ko kuma su fuskanci yiwuwar shiga tsakani na soja kungiyar raya tattalin kasashen yammacin afirka ecowas ta ce za ta gudanar da wani taro na musamman ranar alhamis a abuja babban birnin najeriya kamar yadda kakakin imus lungu ya bayyana bayan da wa'adin ecowas ya cika ranar lahadin da ta gabata ga sojojin nijar su dawo da shugaban kasar muhammad bazum shugabannin sojojin da ke wurin sun ba da alkawarin kare kasar tare da rufe sararin samaniyar jamhuriyar nijar a ɗaya bangaren kuma a bayan juyin mulkin da aka yi jamhuriyar nijar din da ya hamɓarar da shugaban muhammad bazum 'yan jarida na fuskantar barazana ko hare-hare tare da katse musu hanyoyin yaɗa labarai daga wasu gidajen rediyon faransa guda biyu an yi wa 'yan jarida akalla na gidajen labarai guda hudu barazana ko kuma kai musu farmaki wasu kuma sun ba da rahoton an lalata kayan aikinsu a cewar kungiyar masu sa ido kan kafafen labarai reporters without border ko rsf a gefe guda kuma ranar uku ga watan agusta an toshe siginonin rediyo na faransa na ƙasa da ƙasa na rediyo faransa da france 24 a cikin nijar. An yi juyin mulkin ne a daidai lokacin da aka nuna kyama ga Faransawa a ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka, inda 'yan kwanaki bayan masu zanga-zangar goyon bayan gwamnatin mulkin soja suka kai hari kan ofishin jakarancin Faransa da ke babban birnin Yamai. Birnin Washington na Amurka bai taba zama wuri na abokantaka musamman ga shugaba Donald Trump ba, kuma bayan ya musanta zargin da gwamnatin tarayya ke masa na kokarin soke zaben shugaban kasa na 2020 Trump ya yi gaggawan nuna rashin jin daɗinsa. Trump ya shida manema labarai cewa ya yi matuƙar baƙin ciki da ganin ƙazanta da rugujewar gine-gine da kuma rusassun gine-gine a lokacin da yake wucewa ta cikin babban birnin ƙasar zuwa kotun tarayya Thomas Saro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sharfila Hashin Gumal da ya karanto labarin duniya da Julie Lazarus Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawar Sharif ke muku fatan alheri da fatan za mu kwana lafiya sai da safen ku.